Zabura ta ashirin da ɗaya. Don mai bi da kaɗe kaɗe Zabura ta Dauda. Ya Ubangiji, sarki yana farin ciki cikin ƙarfinka, yana farin cikinsa ƙwarai cikin nasarorin da ka ba shi; ka biya masa bukatar zuciyarsa, ba ka kuwa hana masa roƙon da ya yi da leɓunansa ba. Sela Ka marabce shi da yalwar albarka ka kuma sa masa rawanin zallan zinariya a kansa; ya nemi ka ba shi rai, ka kuwa ba shi, tsawon kwanaki har abada abadin, ta wurin nasarorin da ka ba shi, ɗaukakarsa mai girma ce, ka mayar masa ɗaukaka da kuma suna; tabbatacce ka ba shi madawwamiyar albarka. ka kuma sa shi murna da farin cikin kasancewarka, gama sarki ya dogara gare ka, Ubangiji, ta wurin ƙauna marar ƙarewa, ta mafi ɗaukaka, ba zai jijjigu ba, hannunka zai kakkama dukan abokan gābanka, hannunka na dama zai kakkama masu ƙinka, a lokacin bayyanarka. za ka sa su zama kamar wutar matoya, cikin fushinsa Ubangiji zai haɗiye su, kuma wutarsa za ta cinye su, za ka hallaka ’ya'yansu daga duniya, zuriyarsu kuma daga ’yan adam, ko da yake suna shirya maka mugunta, suna kuma ƙirƙiro mugayen dabaru, ba za su yi nasara ba, gama za ka sa su juye bayansu sa'ad da ka auna su da bakan da ka ja; ka sami ɗaukaka, ya Ubangiji, cikin ƙarfinka; za mu rera mu kuma yabi ikonka.